23 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya da 24 ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya a tafsirinmu na wannan masallaci mafi imam ahmad bin hanbal da ke nan gwarzauni a garin gusa a jihar zamfara nigeria muna fatan Allah ta'ala da da mu da abin da muke karantawa muna cikin da tafsirin mu na surat ali imran a inda zamu tashi akan aya ta 35 insha Allah ta'ala kafin nan akwai tambayi da suka za mu amsa sannan mu shiga karatu insha Allah ta'ala wannan ke assalamu alaikum malam ni ce jini na na al'ada ya karu wato ya wuce kamar yanda ya saba mai suna ta da a kaina wasu salamu alaikum kwanakin da zai karu abin da ya karu ɗan jini ne ko ba shi bane in jini ne yake kowa kanin cewa jini ne yake ci gaba da zuwa idan yana ci gaba da zuwa baya halatta ki arwala a baya halatta ki sallah balle ki azu sai ki bari ki ya ɗauki min kwanaki ne sun karu a gare ki ba kamar yadda kika saba ba a baya ba wannan babu ko a kan ki inda bai wuce wannan kwana goma sha biyar din ba ba kome a kanki za ka ci gaba da tafiyar da wannan jinin a yadda yake in ya kai ya tsaya sai ki yi wanka ki talla. wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ita ma riba ta ce ta ce assalamu alaikum Allah ƙara ma lafiya da ilimi malam ne ce nake da sabon ciki ramadan ya kama bayan banyi ko ɗaya ba kuma wani ramadanin ya cin mini ina shayarwa shin malam menene matsayina matsayin da shine zaki rama abin da wancan da wannan duka rama zaki ba rama zaki rama zaki da wannan azumi da wancan azumin ana binci azumi yau kenan wata biyu a ba za ku ce sittin ba wata in wancan 29 aka yi ba wannan ma kai 29 nau nan 58 kaga ba labarin cikin bane labarin wata ne Allah ba ki ma shi kuma wannan ya rubuta daga daga larabci yake assalamu alaikum bayan ya muna addu'a muna fata Allah ta'ala amsa addu'a da kuma gaba daya tambayar ta farko yace mace ce ta yi ah, tsarki daga haiba ko daga nifas za ta yin taimama don mijin ce tare da ita kasancewar taimama wakiliya ce da arwala da kuma wanka asalan ba za ta yi haka ba za ta yi haka shi ne abinda Allah ta'ala ya kisa fa'in taɓa harna fa'atin hunna fa'iza taɓa harna fa'atin hunna min haifu amara su Allah إذا تطهرنا أي معنى إذا استعلنا idan suka yi wanka in banda kaulin da aka samu na malikiya da kuma hanafiya wanda suka samu sabani a tsakani suna kallon kiɓa harna a matsayin in kiɓa dam ko kuma a laifin tsari na najar wanda sun kalle shi a matsayin in kiɓa dam suna kallon za su iya yi za a iya saduwa wanda suke kallon shi kuma a matsayin a laifin wanka ne daga wannan jinin suna kalan dole sai an yi wannan wanka sannan za a iya saduwa da mace wanda kuma wani shine kauli muzurin jari cewa idan ta yi wanka in ta yi wanka wallahu sannan ce ya halatta ba mu kafiri ko ta kwafi na ayo alƙur'ani ko hadisi ko fikin ko na abin da ke da ambatan Allah cikin ka in akwai musulmi da zai wannan kwafi kwafi wajibi ne a ba musulmi kara ba mu kafiri idan an rasa musulmin da za a ba wa gaba ɗaya garin ku ba ku da inda musulmi zai muku sai kafirin to in son samu ne idan ga buɗewa kana ɗorawa in hakan ba zai yi ba al'amarin ba zai kyau ba ala babu darura ta sai a ba shi kiyasin manzo Allah sallallahu alaihi ya rubuta ma kafirai takaddu wanda za mu zo kan wannan kissa insha Allah ta'ala yana kiran zuwa ga musulunci kulli ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainana. wadan suna kallon a dan sakon in ya ji shi ke karantawa wanda wani kuma ta kallufi in an tura mutum wasiƙa dole ba shi to inda ya zama ba makawa ba yadda za a yi to ba laifi zai karɓa ya yi da kansa a matsayin wanda ba mutum ba amma kana ba shi complete qur'ani wannan Allah ta'ala bai da kafiri ta qur'ani gaba ɗaya ba sannan ya ce menene hukuncin bin sallar mata cini cikin tarawihi a gidajensu tana so mun tsakanin bin farilla da nafila ya dacewa mace ta bi sallah daga gidanta saboda ana iya ɗauke wuta in ta ɗauke wuta za ta yi da farillarta da nafilarta duk gaba ɗaya yin su a gidanta ya fi mata alkhairi akan zuwa masallaci wa buyutu buyutuhunna khairul lahunna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai a gidanta ya fi in kuma tana son ta je masallacin ki ba laifiya ba bata ta je la tamna'u ma Allah masajid Allah kar ku hana su bukatar zuwa masallaci idan sun nemi suna so su ji Allah ya tafi da mu tambayar ta karshe sai ce shin Najeriya kasar kafirci ce ko kasar musulunci ce jazakumullahu khairan Najeriya kasar musulunci ce ba kasar kafirci ce kasar musulunci ce saboda kasa ta Allah ce innal arda lillahi nurika da nasha kasar ta Allah ce ba wani kafiri da yake kasar ta Allah ce kuma Allah ta'ala ya sanya musulmai zama su ne khalifofin ka bayan su ne mamaya a bayan kasa jiya mun yi magana kan jagorancin Najeriya cewa sai musulmi na ga honorable Hassan ya rubuta a Facebook ɗinsa mutane suna ta mai rabi cewa mu ne ba mu gane kan addinin ba ko mu ne ba matsalar mu da muke cewa ga musulmi a musulmi najeriya ai ba ƙasar musulmi kaɗai ba ce sakila a sace abu akwai mamaki a cikin musulmi ya koma yana tunanin cewa wai ai musulman sun yi mulki na karanta daga cikin kwamentin da aka yi masa wai musulman masu yi mulki me suka yi ke su gafarin me suka yi muna na kan bakar mutum da aya ce ba za mu sauka kan wannan bakar ba cewa musulmi shi ya fi cancanta jagorancin najeriya ba yadda za a yi mika wala'in ga kafirai bayan kuma mu ne ba zai yi ba idan kafiri ya zama shugaban mu bayan da za mu yi ta zo na profesa ke turo min yadda su kiristocin najeriya ke gaya ma mutanensu saboda su wazin su baya yawo a cikin mu shesa ba mu san me suke yi ba kada mu zama gidadawa jama'a kada mu zama wawaye ba mu san ciwon kanmu ba mu ne muke da lasu jika jikin tana ta yawo ko ina kana suka mu ta yawo amma nasu ba su fita abin da suke tsirari shine su suke da majoriti su suke da yawa ba mu ne masu yawa da haka suna gaya mutanen su Allah ba zai so koyi muku zaɓe ba Allah ba zai so koyi gyara muku ba ku ne za ku tashi ku je grassroots ku je mazaɓinku ku ne za ku yi zaɓen shugabanni kuma wanda yake wannan magana a cikin tsohon mataimakin spika ne na majalisa ike gaya mutanen cewa ku tashi ku yi kakin zaɓe kuma ku tashi ku je ku yi zaɓe yana gaya musu adadin coci ɗaya tana da coci samar dubu arba'in a najeriya ya ce to wannan yawan namu na banza ne ya ce coci ɗaya tana da coci samar dubu arba'in a ƙarƙashin ta kamar mu a izalance mu ce muna da masallaci samar dubu arba'in a ƙarƙashin mu to kowane masallaci mutum nawa muke da shi aƙalla kowane masallaci ka ce mai mutum ɗari to mutum ɗari da dubu arba'in nan kenan to kaga adadin da suke ikirarin suna da shi mai yawa ne kenan mu kuma kawai saboda muna sakar karu muna tsoron wasu banzaye musulmai su ce muna da tsanani muna da tsanani shi kenan sai mu ce muna tsoron su saboda su kai daga cikin mu bai taɓa yawon mu miƙa wala'i ba ga kafiri wallahi duk wanda zaɓi kafiri kafiri ne wallahi wannan ayoyin ba za mu jinye ba ba za mu iya jinye ba kuma wajibi ne kai zaɓi wajibi ne kai zaɓi su ba dalilin za mu ce mu kafar mu ya ƙasar kafirci ba zai yi ba ko america ba kasar kafirci ba kasar musulunci ba kafir yi ba Allah ne yayi kuma an yi lokacin da musulmai suke da mulkin duniya gaba ɗaya a lokacin daular usmaniya har ta yammacin turai gaba ɗaya su da gabacin turai karkashin musulunci suke andalus spain da muke ji ai gari ne wanda malaman musulunci suke jagorance shi sun muhammadu fatih sun suka bubbuɗe duk garuwan musulmai da ake gani garuwan turawa wannan gaba ɗaya su cyprus su ina duk karkashin musulunci ku da lalacewar musulmi ke ta kamu ga haka lalacewar musu ta kai haka a lokacin da ake magana daular ghana da Mansa Musa, daular mali duk afirka nan gaba ɗaya ƙarshen mulkin su shugaban ƙasar mali sarki man Musa, wanda a tarihin duniya ba taɓa sarki mai arziki mai dukiya irin sa duk duniya har yanzu ba ta kai ku karanta tarihin ka ku gani so ba wai ne su tarihi yake da mu ba tarihi kusa yake da mu da haka bayan da zamu idan mu samu su rubabbun musulmi sun fata al'amari na yi mana hukunci da su har nake ganin yana kawo abin nan mai yake da juna Mahatma Gandhi a matsayin cewa shugaba ne adali har wani suna babbauta masa menene adalcin me ake nufi da adalci ita daular indiyar ba musulunci bane kafa ta ba daula ta ta musulunci manyan manyan malaman hadisi da aka yi duk daga indiya suka fi so ba wai mun jahilci addini mu bane ko mun jahilci siyasa duniya ko mun jahilci tarihi duniya balle wani ya ga cewa mun zafafa mu lamarin sai ne zai ga cewa mun dauki abin da zafi muna cewa Najeriya sai musulmi Najeriya sai musulmi sai ba mu san musulmi ba kake so mu zaba na ga comment da Hassan ya musu cewa addini da amana da nagarta ba wanda yake addinin musulunci in kuma ka yarda da wannan cewa ko addinin da yake addinin musulunci da garda to wallahi kafiri ke babu shakka kan wannan mu addinin mu shine siratullahi mustaqim Allah ya sanya addini ya zama shine yake hukunci duk mutumin da ba ya addini ba za ka taba gangari a wannan ba za ka taba gangari a wannan su yanzu kasashen turawa da kuke magana ba sa zanga-zanga ga shugabannin su ba su da wuta ba su da asibiti ba su da ruwa ne duk abin da suke bukata ana musu amma ba su samu adalcin musulunci yin titi ko america jiya ko yan classical mutane wanda har yanzu ba su da wuta suna nan cikin dazuka ka daina kalla na nuna maka talabijin mutane na nuna maka hoton kasarsu inda suke so ka gani inda ba su so ka gani ka tambayi wanda suka zauna kasar su ba suna jin daɗi ne so inda kake ganin cewa ana yin ba daidai ba a inda musulman suke su ma kafiran haka suke ga duk wanda ya je indiya ya baka labarin indiya yadda za ka je ga talauci da bola da kwata da sauro da amma shi suke nuna muna talabijin ba wajen fulawa suke nuna muna ba wajen gine-gine da bakin ruwa ba da yadda yan mata masu kyau kuma suna da munanan matan baƙaƙe kuma suna da munanan da mun fi kyau kai ka taɓa ganin in za a baka labari sai a bakin kwatar gari a maka labari da kyau? fulawa ake sawa da glass da menene da menene da cikin AC a yi maka hoto da shi mai kyau so kar ku rudu wannan jihadi ne yaƙi ne tsakanin kafirci da musulunci saboda idan kafir ya samu karfi a kan musulmi wallahi ɓarnar da zai mana ba a kaɗan bace mulkin uba sun ji lalata mana arewa ba mu da shakka akan wannan ba uba sun ya same mu da karamcin mu da mutuncin mu ya lalata mu da kamfanonin mu mu da muke zo na kanin mu za mu baka labarin muna kano ba su je mulki kamfani nawa aka rufe saboda lalata wutar lantarki da aka yi uwayen mu fiye suke aiki yana shigowa gwamnati ce a shudda ɗin matafin man fetur Najeriya ba lalata su kai kamfanin nan suka bar arewa suka koma Ghana nan suka koma kudu ko bala'in wannan da muke yi kafin Ramadan ina oshin amma wallahi ɗari da sittin da hudu ake kudu mai ko ba mai a kudancin Najeriya mu mu ne nan muke da tsadar mai mu muke layi amma wallahi tallahi ina koshin da ibadar kafin ramadan da sati biyu wallahi babu layi mai kuma mai da wuce naira ɗari sittin da hudu wai ke arewa da dole ɗan arewa musulmi ya tsaya mu goya mai muna tsaye akan wannan manufar ba za mu janye akan ko da wani sun sai raddi a gaji wallahi ba za mu janye ba saboda addinin mu ne muke karewa mu ba sakar karin musulmai bane ba rayuwar duniya muka zo mu gyara ba lahiran muka zo mu gyara musulman ma suna kai yaya muka kare balle an mai da mu zuwa ga waɗancan wani kaskanci ne mai za mu gani ku jajjar kaduna kaduna kai ta shi ku tabaku misali a najeriya yayin da waɗancan suke buɗe baki suna cewa su su ma masu yawa ne da aka aje sai aka ɗauko mace musulma ka ce daidai take da ba musulman ba ce mulkin a ɓangaren nasu sadda shugaban ku yana mulki ya kowa wani kasance ne ba musulmi ba inda ya rufa yi a kasa an kashe musulmai ashe idan na ka yana kai akwai rangwamen da za ka samu fiye da in ba ka bane ke su inda musulmi ya kafa kun san an kashe su mu addinin baya kanta da ta'addanci amma addinin sai na kanta da ta'addanci addinin sai na kanta da kashe mutane so dole sai mu makan mu karatu ta nasu mun gyara siyasa dole mun siyasa dole saboda ita kuke mulkin mu ba zance wata malami ne koma gefe wani gari da yake kai koma gefe dole ne siyasa ita ce mulkin take jagorantar mu in al'amari suka lalace mu ne za a ce mu hauka mun bari mu ce mu jama'a kwantar da hankali ki kaza ku yi kaza dole mu gaya mu kuma abin da ya kamata a yi a siyasa wannan kuma shi kenan wani ya zai ba mu kuɗi ba duk wanda ya zai ba mu kuɗi za mu gaya muku wani ya kawo kuɗi gashi ya kawo kuɗi a marjin ku amma mu ba mu daukar siyasa a matsayin sana'a shugabanci ne da Allah ta'ala kaddata dole sai shugabanci a tsakanin mutane guda biyu to yaya za a samu shugabanci? musulunci shine addinin gaskiya ba za mu kushe ba muna kira kan wannan manufar har Allah ya yi mu lokacin zaɓe cewa ku tsaya da musulmi ya zaɓe kuma ku tsaya ku ba shi kariya idan aka tsaye da musulmi ba ku yi ku siyasa ta zama mana dole sai mun yi ba mu da makawa a kai tunda ba mulkin soja ake muna mulkin farar hula ji, to ku tsaya ku daji ku zaɓi mutumin kirki ta kowane ɓangare ya fito ku zaɓe shi amma musulmi in kafirai biyu suka tsaya to wannan kuma lalacewar ba ma fata Allah ta'ala kai mu gari ka amma dole ne mu da musulmi wanda shi ne zai kare mana martabar addinin mu domin shi addinin shi ne addinin adalci dan baya umarni da azalunce da musulmi ba hatta da kasuwanci musulunci bai yadda ka ɗauki dukiyar ka ba mu kafiri ba ko yi da kafiri ba musulunci bai da wannan ba ba a ba tsakanin musulmi da kafiri ya zama kafiri ne yake jagorantar dukiya wannan ka'idodin addinin mu ne kuma ba za mu sauka a kansa Allah ta'ala da ta damu da haka tambayar ta Najeriya kasar musulunci ce ba kasar kafirci ba ce na bismillahir da rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله سبحانه وتعالى ya ba mu labari a ayin da mun karanta a jiya na zaɓar annabi adamu da kuma annabi nuhu da annabi ibrahima da ali imrana da allah ta'ala ya yi wanda a jiya na faɗi fuska ɗaya ta malaman tafsiri amma ban faɗi fuska ɗaya ba cewa ali imrana su ne waɗansu malamai suka ce zira'ar annabi musa alaihi da kuma annabi haruna alaihi salatu waɗansu malamai kuma suka ce ali imrana su ne wannan imrana mahaifin maryama alaihi salatu wassalam idan haka wannan fassara ta biyu ta fi dacewa da waccan ma'ana ta jiya ta wa menene wa ali imrana alal alamina Allah ya daga darajar iyalin gidan imrana akan dukkanin talikai me yasa saboda wannan aya ta gaba Allah ta'ala ce in qalat imra'at imrana yayin da matar imrana tace rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni Allah ni nayi bakancan abin da ke cikin ciki na na bai da shi ya zama muharraran ma'ana tsalkakacce a gare ka ko kuma ya zama ƴantacce a gare ka fataqabbal minni Allah ka karba mini innaka anta samiul alim lalle hakika Allah kai ne mai amsawa kuma masani abin da bayi suke aikatawa abin nufi a nan ne. imran mahaifin maryama alaihi salatu wassalam yayin da matarsa ta ɗauki ciki ta daɗe ba ta haihu ba sai da tsufa sa'annan Allah ta'ala ya sa ta ɗauki cikin maryama yayin da ta ɗauki ciki bayan ta tana neman Allah ta'ala ya ba ta haihuwa sai ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran Allah don godiya da abin da ka ba ni ciki na na mai da shi ɗantacce a gare ka ya Allah duk abin da ka ba ni ya Allah zan mai da shi ya zama mai hidima da ɗakin ka mai alfarma ɗakin Allah baitul ta tace ya Allah duk abin da ka ba ni a cikin nan zan sa wannan ɗa ya zama yana hidima sharan masallaci da gyara masallaci da sanya masallaci turare da tsabtace shi Allah wannan cikin da ka bani ya ubangiji Allah na ya ce zama ƴantacce gare ka ma'ana na sadaukar da shi ya zama mai hidima ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala fa taqabbal minni Allah ka karba min wannan aiki da nayi na bakance wannan a tahari da nayi Allah ta'ala ya karbe shi innaka anta samiul alim Allah kai ne mai ji kuma mai masani da abin da bai ci aikata a lokacin da ke da ciki mijinta yana da rai mijinta yana da rai amma sai da ce mata wai hajji me yasa zaki yi bakancan abin da mutum mai ke cikin cikin shi ke rake nemi Allah ta'ala ya sauke ki lafiya kafin a haihu Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa da haka lokacin ta zo haihuwa sai Allah ta'ala ce falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa yayin da ta sauki abin da ke cikin cikinta qala sai ta ce rabbi ya ubangiji na inni wada'tuha unsa Allah ka gani mace ce na haifa ba namiji ba wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya san abin da ta sauke ko kuma Allah ka san abin da na sauke duka wannan wajen guda biyu ya halatta a tafsirin wannan aya walaita zakaru kal unsa Allah ka sani namiji ba kamar mace ce alƙawarin da ne maka ya Allah ka bani ɗa ne namiji wanda zan sashi ya zama mai mai hidima ga ɗakin Allah zai tare gaba ɗaya kowa masallaci ke kuma Allah ta kashi tashi bani sai ta bani mace kuma Allah ka san namiji ba daidai yake da mace me kake nufi da haka ma'ana na ba da rayuwarsa gaba ɗaya inda namiji ne a wajen da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala a masallaci amma kuma Allah ka gani wa laysa zakar kal unsa wa inni wada'tuha unsa Allah madace kuma mace ba kamar namiji ba ce akwai lokacin da mace ba za ta ke zama a masallaci ba ba haka ba ne dole zai kasance tana jinin al'ada in kina al'ada ba ta zauna masallaci ba to kuma gashi Allah na ma kankin cewa abin da samu gaba ɗaya na masallaci to kuma gashi ne zuma ce ita zai zama tana al'ada dole su daga cikin masallaci wannan lokacin ba za ta yi hidima ga masallaci bai ubangiji kun fahimta walaisa zakar kal'unsa yana nufin mace ta aure mace za ta iya yin aure in kai aure ba ko da kike masallaci ba ke fahimta akwai haƙƙin aure akwai haƙƙin yara saboda ba ta san mai ta ba to sai ta nuna ma Allah ta'ala cewa Allah ka sani raunin mace ba daidai ke da namiji ba shine walaita zakaru kal'unsa maimakon a fara gabatar da macen ya ka fara gabatar da namiji saboda iwamarsa da ƙarfinsa da ƙoƙarin da namiji ke da shi a kan mace shi za ka fara gabatar da ƙarfin namijin a marin ta ce ya Allah ka sani walaisal unsa ka zakaru Allah ka san mace ba kamar namiji ba ne sai ya zama zai iya rikitar da kai to nuna girman mace take a nan ko ko bai kake wa amma yayin da take walaisal zakaru kal kamar ka ce kai ka san mai kuɗi ba kamar talaka bane da an faɗi wannan mai ake nufi yabon talaka ake ko yabon mai kudi ake yabon mai kudi ake amma idan ka ce kai kasan talaka ba irin mai kudi bane ta iya yiwuwa kana yabon talaka ne a nan cewa yana da yanci yana da hutu baya tashin hankali baya da fitina baya da tunanin lissafi baya tunanin a cuce shi shi Allah ya kwanta mai da hankalinsa amma mai kudi ba duk yana cikin wani tunanin amma shi talaka yanzu irin talakan kake bayanin muhimmanci to amma da Allah yake san yanzu a nuna ma ai namijin ake magana yana da girma macance a kasan namiji shi yasa sai aka fara gabatar da ambatan wa namiji kafin ambatan mace shine walai da zakaru kal unsa Allah ka sani namiji ba kamar mace ki ba wa inni samaituha maryama Allah ni na kira ta da suna maryam maryam ana nufin cewa da yaren ibraniyanci mai yawan bauta Shi ne abida shi ne ka ji an ce mata abida ana nufin wa maryam Allah ni na sanya mata suna maryama ma'ana wadda ke yawan zama da mutane domin yin ibada ita ce maryama a wata fuska ta larabci kuma mai yawan zama da maza gaskiya da suna ne maryama to Allah na sanya masa suna maryam wa inni u'izuha bika Allah ina ne tsari da kai ya Allah ina nema mata tsari da kai a kan wa wa zuriyata min rajim da idan ta ya Allah tsarinka ya kare su daga shaytan wanda yake jefaffe daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala anan yana nuna mana wajibcin uwa ta tashi tsaye wajen yi mata cikin ta addu'a ki yi mata cikin ta addu'a cewa Allah abin da ke cikin ciki na Allah ya tsare shi daga shedan Allah ya albarka mu abin da ke cikin ciki na sannan idan aka haihu a sa mai suna ko mai kyau a sa mai suna mai kyau yanzu dubi ta yi addu'a cewa Allah ta'ala ya tsare abin da ke cikin cikin sai daga shedan sai Allah ta'ala ce fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa ambata nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب التي فتقبلها ربها بقبول حسن ubangijinta sai ya karba mata wannan addu'ar ta yi wace addu'a ta yi cewa ya Allah ka bani ciki Allah ya bata Allah ka yi albarka ma abin da ke cikin na Allah ya Allah ka sanya zan haifa ya zama intacce a gare ka wajen hidima da ɗakin ka mai alfarma to Allah ya karɓa da ta haife ta ce ya Allah mace ba kamar namiji ba Allah ya karɓa sannan ta sa mata suna kyakkyawan suna Allah ya karɓi wannan sunan kun fahimta sannan Allah ina nema mata tsari da zuri'arta daga shedan sai Allah ya karɓa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani ɗa da aka haife shi ko da salihai ne ko ba annabi ne face sai da shi ɗan ya mai wata irin fijja wanda wannan yaron suka ji ya kama kuka kukan da kake jin jariri na yi idan aka haife shi wannan fijja ce ta shi ɗan da yake iya marin saka a sa sai yaro ya kama kuka banda mutum biyu a duniya su ne kaɗai shi ɗin bai taɓa ma haka ba Nana na maryam alaihi salatu wassalam da kuma ɗan da ta annabi isa alaihi salatu wassalam saboda ne addu'ar mahaifiyarta hanna binti faqus kaga addu'a sai mata sai Allah ta ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan Allah ya karba wannan addu'a dai karba mai kyau shedan bai samu galaba akan Maryam ba shedan bai samu galaba akan Nabi Isa ba amma duk wani wanda aka haifa sai da shi ɗan ya sa shi kuka yana gani ba ka gani yanzu yin jariri ya karfe shi bai kuka ba ya ce ko kuka ne ba ya an kashe shi likitoci an dinga ci cire mai a cire mai a cire mai wannan a cire mai wannan saboda mai ai bai kuka ba yanzu can da ya yi kuka sai a ce zai likita ya jari ya ce well done alhamdulillah za ka ce yadda ka ji kukan sai ka ce ya uzu billahi mai shi a'udhu billahi za ka mai saboda shi ɗan da lokacin ya samun ziyara kenan wasu malamai na cewa kai ba ka da ikon yin wannan addu'a cewa wai in ka yi fida kada shi ɗan ya taɓa shi amma kana da ikon yin addu'a cewa ya Allah mata ta tana da ciki Allah abin da ke cikin cikin ta Allah ka sanya mai albarka Allah ka sanya wannan ɗaya zama mai hidima da addini kun ji kai halatta za ka wannan addu'a ba laifi bane ka yi ma danka wannan addu'a Allah ta'ala ya kafa saboda yana da wannan haƙƙin guda shida na farko uwa ta gari ta ga hanna uwa ta gari ce domin tarbiyyar ɗa ya fi yawa ta da uwar sama da zama da ubansu sai shi ake so ka darge ka zaɓo mata ta gari kar ka zaɓo mace mai kyale-kyale don ba ta ce ba ta tarbiyya ba kar ka zaɓo mace wadda ba ta da kafasi na addini ba za ta ba tarbiyya ba ka zaɓi mace wata take mai addini wata take da sanin ya kamata ko mai tsoron Allah mai kiyaye bautarta wannan za ta ba ma ɗanka tarbiyya ta gari za ta ba ma 'ya'yanka mata tarbiyya ta gari sawa'un kana duniya ko ba ka duniya na biyu idan aka zo cikin ɗan a yi mai addu'a shi ne haƙƙin yaro na biyu a mai addu'a shi ne abin da na tawa zalla yake faɗa idan ɗayan ku zai saduwa da iyalinsa ya yi addu'a cewa Allahumma jannibni shaytana wa jannibni shaytana ma rabbatta Allah ka nesanta da shi da daga gare mu ka nesanta da shi ɗan kuma daga abin da zaka ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kujira bainahuma waladun lan yajruhu shaytanu abadan in Allah ya kaddata musu da tsakanin su shi ɗan ba zai fita da shi ba abada to bayan an cikin kuma a ci gaba da yin addu'a Allah ta'ala ya tsare wannan cikin ya tsare shi daga shafa ta ɗan da cutarwa ta aljanu duk a nema ma wannan ta Allah ta'ala ya tsare shi haka nan mace ita ma ya mata wannan addu'a Allah ta'ala ya tsare shi ya kiyaye su ya sa a sauke su lafiya sannan abu na hudu idan aka yi yaro to a mai addu'a a wannan lokacin da aka yi shi cewa Allah ta tsare shi ka gani ya Allah namiji ne ko mace Allah tsare shi sannan na biyar sanya mai suna mai kyau saboda mummunan suna lizzali yana da kuma tasiri a wajen yaran da aka samu wannan suna shi yasa manzo Allah sallallahu ya hana sanya suna wanda bai da kyau sannan na shida dawwama kan ci gaba da addu'a dan yaro ya taso ba shikenan a a ci gaba da addu'a a ci gaba da addu'a a ci gaba da addu'a har Allah ta'ala ya raba ku da yayanku saboda addu'ar iyaye ta siri gari ta abin yayansu kuna ina wani yaro ya zo addabi uwarsa shi ne shaye-shaye shi ne sace-sace uwar ta gaji ce mai jeka za a gani sha rana suna tsintar bola da shi da abokinsa ya ɗauko shalushe ɗinsa ya kora a baki ya ce baba wai baba ta ce take in je zan gani ba uwar da na gani hanyar yanzu ce banza gara kana tsakiyar bolan da rana sha biyu rana ka ce baka gani uban me kake jira ka gani me kake jira ka gani da wannan abu ba shi ne gaskiya ce to ku nemi addu'ar iyayen ku ta alkhairi iyayen su yi ma iyayen su addu'ar alkhairi kar yi ma iyayen su mummuna addu'a domin yana gaskiya abin da ke kai iyaye ma mata wuta yawan tsinuwa da suke mayan su sun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirce mazajen su mijinci ya kawo miki a tamfa guda ɗaya ki ce ke bayan da kike so ba ai makwabce ki da waye da waye ki ba irin za su tsora sallah ba ina ruwanki da waɗancan ki ke ki gode ma Allah abinda da mijinki ya kawo miki wata ma yanzu ba bukata take mijin ya kawo ba so take zauna lafiya da mijinta lafiya take zuwa sana da mijin kai kudin amma ba ba to ke an kama ki kuma kina korafi a ba kin san da garin yake ne kin san bala'in da yake ciki tsara ke ne ko ba ka miki miki gode ma Allah mana wata mijin nata ma kashe shi akai kashe shi akai so suke ta gaishe ko ba zai mata kayan sallah amma an kashe shi a duniya an kashe shi a hanya ba kuma inda ya kai to Allah tsare Shi ne ta Allah ta'ala ce wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya daga cikin abin da Allah ta'ala mata na kafa mata wannan addu'a shine Allah ya tada Maryam a cikin tarbiyya mai kyau nan kuma wa ha zakariya zakariya ya ci gaba da kula da tarbiyyar wannan yarinya maryam har zuwa girman ta kaga Allah ya karɓi addu'a take nan ko Allah ya karɓi rayuwar babanta tun kafin a haife ta ga uwa ta ci ma mace ce ba za ta iya ɗaukar takalibin tarbiyya gaba ɗaya ba nan kuma ta yi ta mutu to yadda ta dawo hannun wa wa ha zakariya ta dawo ƙarƙashin kafalar annabi da kariya. idan ce magana kafala ba daidai ke da ri'aya kafala shine yaro tun daga farko rayuwarsa a ƙarshe da zama yana hannunka ne abin da annabi da alaihi cewa ana wa kafil yatimi fil jannati ka hatai ni da mai kula da maraya ba wai irin ceremonial abu kawai sai sallah ta yi a ɗinka maraya kaya ba yadda ƴaƴanka suke gidanka haka marayan zai zama cikin yayanka yayanka ka so musu ice cream so mai ice cream ka musu ɗinki yi mai ɗinki ka sai musu hula yi mai hula ka yi musu menene a sayan takalmi ka saya masa ba ya da lafiya ɗanka ka kashi asibiti asibitin da za ka yi ɗanka ka kai wannan marayan ya zama cikin yayanka ba bambancewa tsakaninsu to shi ne Allah zai ba ka wannan lafiya da ka fani da shi amma ka ji ka sai maraya kaya su ɗaya a shekara wannan ri'ayatul aitam sunan ta amma in kana suka yi makwabtaka da manzala sassanar su sai marayan ya dawo ƙarƙashin kwastoji ɗinka ƙarƙashin kulawar ka gaba ɗaya ko da yana gidan babarsa amma ya zama rayuwarsa gaba ɗaya a hannun ka kula da maraya abu ne mai matuƙar tasiri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah na shafe bakin ciki da yawa dalilin ɗaukar maraya mata suna da rauni sai an tausaya musu sadda aka mutu aka bar ya uwa da yara ƙanana ita ba cikin suke yanzu makomar yan take tunani ku ko kuna ta kuwa tunanin yanzu yaya za a yi wa zai aure ta da wannan ƙananan yaran ita ba magana aure bane gaban ta yanzu tarbiyyar yan jiki ne gaban to idan ka zama mutumin kirki ƙa'idar Allah ke cewa ‘ya'yanka za su faɗa na cikin hannun mutanen kirki kaga wa kafana ha zakariya ɗaya ga annabin Allah gaba ɗaya da ita annabin Allah shi ke kula shi saboda me saboda matar annabi zakariya ‘yar uwar mahaifiyar maryam ce hanna bintu kafus ‘yar uwar ta ce yar ƙanwa suke da haka a nan akwai shari'ar da za mu sake fahimta cewa idan mutum matar shi ta mutu ko shi ya mutu ya ko ɗa to wajen ɗan uwa ake so a jiya su. idan ba mai rike su ɗan uwa su suka fi cancanta da rike wannan yara ta fara zakariya saboda gwaggwanta tana gidan innata tana gidan sai zama ta faɗuwa na annabin allah to ka yi addu'a ko bayan ba ka da rai in matarka ba za ta iya zama ba ta aure ba Allah ya zaɓa mutum miji na gari a ka wanda ya ci gaba da kula da tarbiyyar ‘ya'yanka bayan bayanka a nan muna jan hankalin maza da su tsoron Allah su tausaya ma rayuwa ta al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum sai lallaɗo zai ce yana son mace da aure saboda ya ganta ba gawara ce amma ɗanta ɗaya biyu sai ce shi zai iya zama da yayanta ya kake so yi ya kake kana neman haɗin kan matan nan kuwa tana zaune da ita hankalinta yana waje wajen yayanta ya kake so yi ai mai son giwa ki so yayanta tana son mace ya kamata ka so yayanta ba zaɓin ta bane Allah ya kashe mijinta ya bata da 'ya'yan ba da Allah ya gada ma kai zai kashe sai ya bar wani da 'ya'yan naka kuma ya riƙe. su wannan kula da marayar hanya ce shiga aljanna amma ya mutum ya shafa idanunsa toka ya yi murfi zuciya shi ba zai shi ɗan kowa gidansa ita kuma ta gaji tana son auren ba ta zaɓi dole ta yi haka wannan ba daidai bane yawa na musulmi za mu so a kula da mu bayan ba mana dan me za mu kula da mu me suka sani mana inda za ka ɗauko uwarsu su ma za ka ɗauka su kuma za ka ɗauka su sai idan ka ga abin da ba zai yi ba ne ba su da tarbiyyar da ake haɗa sun naka watakila sai zama ka dinga taimaka mata da shawarar inda za a ji yara in dangin baban su nan sai su koma dangin baban su ya zama kuma da kai da kuna zuwa kuna ganin yara ana kai muku kayan daji saboda hankali ke kwanta da gane cewa lallai kana ƙaunarta amma ka kana son ta kuma ba ka san yayanta to da Allah idan za ku zama lafiya da kake Allah ta'ala shiri da mu kullama dakala alaiha zakariya mihraba wajada indaha libqa duk sadda annabi zakariya ya je wajenta dan ya sai mata abinci sai je tare da ita ai akwai abinci ma wajenta malaman tafsiri suka ce in ya je da rani sai je tare da abincin damina wajenta ya yi itace da ba a samun su sai a damuna su yake zuwa gini a wajen da rani in ya je da damuna kuma sai ga abinda ake samu da rani sai ga shi a wajen ta ya ce an na laki haza da ke ranci ta samu wannan ya maryama qalat huwa min indillahi sai ta ce musu ai wannan daga wajen Allah ya ce inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba wasu malaman tafsiri suka ce wannan maganar maryam ce ta gaya ne cewa huwa min indillah wannan abin daga wajen Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah na azata wanda ya zuba tare da lissafi ba waɗansu malamai suka ce a'a wannan maganar Allah ce cewa inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah na azata wanda ya zuba tare da lissafi ba domin dan adam ba zai gaban kansa ya faɗa ma Allah abin da bai sani ba sai zama maganar Allah ce ko ya zama ilhama ce Allah ta'ala ya masa faɗa ko kuma ya zama maganar Allah ce da kansa duka wajen tafsirin yana karɓa mun fahimta na'am هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نعم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح ذكرا bil'ashi da muke yi na wakafin da mu iya yin mu a wata na naira dubu daya a jaiz bank a kafin shi ne 00106800 zan maimaita 00106800 suna kafin imam ahmad bin hanbal general enterprise muna sake fata da waɗanda suke sanya wasu su buga wannan lambar da zai tabbatar da cewa an shi cikin jerin mutanen da ake su a wanda za da na mutum wata 091 6222 guda uku 091 6222 guda uku kuma tuki Allah ta'ala ba mu iko yi mu iyayenmu wannan wakafin ba wai sai wanda suka mutu kadai ba har da wanda suke raye su ma duka za a yi musu kai ma za ka yi makanka za ka yi iyayen kowa zai yi ma wanda ke so matar ka in kana son ta sosai ita ma za ka yi mata wanda ba ya son matar ta sosai kuma za mu gane Allah ya damu ta eh? damu ha ni da ta yi wa Allah ni mata ta mai wannan ai kowa ta sai ma kana wanda ba ta da tuwa ko san gaibu ne wanda ba da ta da shi kawai shi ke to Allah ya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana kwanciyar hankali gaba daya Allah ta'ala ta ce mana a wannan lokacin da annabi zakariya alaihi salatu wasalam ya ga abu mamaki cewa arziki yana zuwa mana na maryam ta yadda bai tsammani ba kuma ta gaya mai cewa inna allaha yarzuqu sha'u da zai da hisab Allah yana sakan yama bawan yana yi ma bawan sakayya ba tare da lissafi ba nan da na kyau sai wani abin maka cewa ai shi ma yana da bukata zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala kenan bayan haihuwa bai da kuma ga shi ya girma ga matar da shi ma ta tsufa a lokacin kawai sai fara addu'a sai ce hunalika da ara zakariya rabba a wannan waje ne zakariya shi ma ya daga hannun ubangijinsa rabbahu ubangijinsa kenan ala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba sai ce ya ubangiji ka bani kyauta ta zuri'a a wajen ka tsarkakacciyar zuri'a innaka sami'u addu'a, lalle kai ya Allah mai amsa su ya ga zahiri ko bai ga yi ba ya ga yi. ga maryam ya gani ya ga kuma kuma ta ba? ga arziki yana gani na damuna a lokacin rani lokacin rani a damuna ai shi ko ya tabbatar da cewa Allah ta'ala mai amsa addu'a ne da haka nan take ya ga al'amarin ubangiji da kawai yi addu'a Allah ka bani zira'a ɗayi ba ka bani kyauta ta zira'a ɗayi ba daga wajenka lallai a kai Allah mai amsa addu'a ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce masa فلارته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله تعالى في زكريا هنا جمع الدعاء يا تاش yana yin sallah a mihrab mihrab shine wani da ake kebancewa domin ibada kamar nan wajen liman inda ake ginawa domin a shiga a ana ibada shine mihrab kun bayyana to yana cikin wani waje yana sallah wa huwa qa'imun yusalli yana ne ya ci ibada yana roƙon Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce masa anna Allah yubashshiruka bi yahya lalle hakika Allah ta'ala ya maka bishara da rayayye yahya in kafin a haife shi Allah ta'ala sanya ya mutu tun ba a zo ma aka samu cikin ka ba Allah ta'ala ji ina ma bushara da samun ƙara yayi ne suna ne yahya musaddiqan mai gaggatawa ne bi kalimatin min nan da kalma daga wajen Allah sannan kuma wa sayyidan shi kuma jagora ne wani dan da aka wala wa hasuran sannan kuma ka sangajje ne wanda baya neman mata ba ana magana neman mata wani na fasikanci ba a kwata-kwata ba ruwan shi da mata bai da sha'awa wani zuwa na suka ya yana da sha'awar amma ya kame kansa daga bukatuwa zuwa ga mata sai yanzu kuma so bauta yake shi wa nabiyyin min salihina nan kuma annabi ne daga cikin nagartattun bayan Allah subhanahu wa ta'ala kaga tun kafin ya zo Allah ya bashi labarin zai samu da kafin ya zo an gaya mai sunan ɗan kafin ya zo an gaya mai cewa wannan zaɓaɓɓe ne a cikin kalmar Allah kafin ya zo an gaya mai ɗansa shugaba ne kafin ya zo an gaya mai annabi ne sa'annan kuma an gaya mai katangagge ne sannan yana daga cikin nagartattun bayi to muhimmancin addu'a ke in kana yin addu'a Allah ta'ala ne shiga lamarin ka in ka ce kai baka da bukatar addu'a sai Allah ta'ala ta daga lamarin ka kyale ka waye zai iya gyara maka sai da ka dole dan adam yana bukatar me addu'a tsakanin da sa, domin baka da karfi baka da dubara sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara maka قال ربي أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قلت يا أبنجي يا هذا أيكو إنسان مدى وقد بلغني الكبر جا جرما يا زامي ناسو وامرأتي عاقر ما تتحدث من أمان لك هاي هو يا زامي مسامدى قال كذلك الله يفعل ما يشاء Allah ta'ala ki haka ubangiji ki jafin ji da tsuban naka za ka hayi ita ma mace ta ta tsuban za ta hayi ai namiji baya daina hayi shi namiji kuwa shekar 120 ne zai iya haihuwa a nan muna sake jan hankalin mutane kada ka yi zai aure ya zama babba ka ce a ba zai aure ba a karka mai haka akwai yaran da ba su da kirki wallahi sai su ya baban su ya zai biya wani karamar yarinya yarinya da mun jirme ta kaza kaza kaza kaza ba ruwanka baka san bala'in da yake ciki sai ka san masifin da yake ciki za ka ce kai yawo ina ruwan shege su shigi da karambani na ga mutumin da wani abokinmu yake gaya mana cewa mai da'awa ne malami sai ce abokansa suka hana baban aure sai baban ya kira shi na ga kai malami ne ka gaya maka abokanka ya kamata su yi hankali ne lamarin malami da aure na ya ruwa da aure na tun da kai malami ne kuma sai da kai abokin su ne malami ta masu wani sai kira sai masu wani can gaskiya ba daidai bane ku shiga cikin harakar sha'awarsa da kuma bukatar ta aure in kuka ce ba zai aure ba yanzu sai ya duk kuma ya nema muku abin kunya ko ba ya za ku yi shi shi ke suka ji wa'azi suka bar babansu ya aure kafin ka ce ƙasa iya da bismillah sai jariya da ciki kafin wata tara ta yi aka zuwa na magana suna sai zuwa zai zai gusu su ku gani ashe mutumin nan da gaskiyarsa sun ci amana to ba daidai ba ne mutum ya girma a cewa ba zai aure ba ko ita mace ta ce wai mijinta ba zai kara mata kishin ku dan boko kuna da matsala wallahi sai ga mutum ya shekara 60 70 da mace daya kuma yadda ta mutu in ta mutu shi ke na sai a kuma ya zamo wani sun su haka cikin gida ba zai gane komai me zai gani? in ka ce ma ya aure a wannan lokacin an yi aiki gaban shi ba ta san yan uwansa ba bai saba da ita ba ba san me yake so ba shi ne abokan da duk ba san waye abokan hirarsa ba ba haka dai za a gani shi kawai gaba ɗaya mutum ga yake saboda boko shi yake yi ba zai aure ba mata ta ɗaya kuma ta ta mutu galiban tunanin mata shi ne mun za mu mutu mu ba shi ne tunanin su ba to ki Allah ki ba za ki mutu ba sai ki mutu ki bar shi abin da kika saba mai zuwa ne ki gani akwai wani babban mutum mutumi ne abokina ne haka amma babban mutum ne wannan professor ne in fact malami ne yana gaya min cewa in je je ganin gida yana sayan turmi a tamfofi ya je da su da yawa sai je ba mu iyaye an raba mu uwa wata shekara da ya je kawo kayan sai mahaifiyarsa ce to wannan kayan ba za a ba kowa ba ba na raba ba ne wannan yadda ka kawo ka ɗauke su cak ka kayan baban ka ce to gani zai sani ya kamata baban ku yi aure kuma su yi a wannan wallahi malam da yake ce baba shi profesa ya fi shekara fa 65 ke gaya mu amma da yake samu baban ka ce baba ga shi ka shi abinda mama take cewa ba wai kayan nan wayan ajewa kai kayan lebe ne wannan magana ban zara ba muku take mata nan sai ma za ka biya mata ne a a inda suka ce haka a duba lamarin nan ba a duba lamarin nan ya ce to inda kun matsa shi ke? aka zauna aka duba lamarin nan sai dai samu wata yarinya sai sha suka suka ta ba mari wanda wannan a dai samu wannan aka samu wata suka zama matan da su uku abinda zai ba ku mamaki wallahi bayan wata shi da auren nan mahaifin furfinin ta bani wata uku da rasuwar uwar gidan matar da ta gida matar su a daidai wancan lokacin an zama mai aure sai kuwa ce kai saboda an ga matan sun mutu ce ba zai aure waye bai tausaya ba amma ka gani Allah ya rufa mai asiri suna da rai ya yi auren sun ta san da ake dafa mai kunu ta san da ake dafa mai ruwan zafi ta ga ake ɗan gyara mai jiki ta duk wannan duka ga ta koya so kar ku sa kanku cikin wannan ƙabila tsofaffin mutane ba suna da su jaraba ta masibar bala'i wanda in kai ba tsoho wani ba za ka sani ba sai mu tsofaffi mu muke gane wannan bala'i tsoho ka tambayi tsoho ka ji Allah zai samu bala'in jaraba na sha'awa ya kai shekara 80 kuma ba zai iya komai ba amma dai a kowane bala'i a zuciya Allah in ke ba tsoho bane ba za ka zauna mai bala'i mu ma tsofaffin ne muke faɗa muke ya yi tsoho kana ne ba tsohon bane so Allah ta'ala yana isa ga mutum tsoho amma ya riƙar bin sha'awa shi yasa ma ka ce idan mutum yana da aure ya yi zina to a jefe shi saboda masifa ne shi a cikin kuma virus ba zai daina ba wanda. ba zai nuna sannan na da Allah sulai ta mutane uku Allah ba zai musu magana ba oho mazinaci oho mazinaci saboda ba a tsammani ya yi amma kuma ya yi don ka tsufa ga wani lokaci kana buƙatar wanda ya tsaye ma kewa wanda ya taimaka maka ya zama cewa an ɗaya maka wannan tunanin sha'awa ɗin da ba ɗaya to annabi zakariya alaihi salatu wasalam yace ya Allah ga ni na tsufa girma ya sami ya mata ta ita mata tsufa ta ya zama mu kafa Allah ta ala fi kadhalika yaf'alu ba ma yasha Allah yana yin abin da ya dama sai ce ya Allah in haka ne ana rabbi ji alli aya Allah ka nuna mun alamar zan gane mata ta kada ciki Allah ka nuna mun cewa ta kada ciki قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضان Allah ta'ala ya ce alamar da mu nuna maka ayar da mu nuna ma shi ne za a yi kwana uku ba za ka yi kowa magana ba ba wai kin magana za ka yi ba Allah zai ɗauke magana ya zama ba zai iya magana ba illa ramza ya yi da kan ishara da nuni ya yi magana yana ji a kawo abinci sai ya haka za ka fita ya haka malaman fitu da suka ce illa ramza inda ya ramza zai kasance marjin magana to in aka yi maka tambaya dangane da sakin matarka ta ibu da baki sai magana sai kai ishara da ramzi ki ta tabbata in tafi gidanmu eh sai kai haka saki na kai sai ka ce matar ka ce eh, haka da ta ta jirgin da sai ki ta tabbata kar ka zo da ai ban faɗa ba ai kada kai kawai ne kamar balagaggen ka dangare a to ai kai magana illa ramza ai ramzin da kike magana ishara da abin da kake an bayyana Wasu rabbaka kaseeran wa sabbih bil ashi wal ibkar Allah ta'ala ce malamin da kariya ka ambaci ubangijinka da yawa kaseeran ka ambaci ubangiji da yawa bil ashi safiya wal ibkar da kuma a mai kirjina maliki a bil ashi wal ibkar malikan da kuma safiya ka ambaci ubangijinka a duniya da lokaci ina ganin ya kamata mu tsaya ko sai mu tashi akan samun kissa wa qalat mari wa qalat al mala'ikatu ya maryam annabi zakariya alaihi salatu wasalam kaga an gama labarin sa a wannan faifai Allah ta'ala ya nuna mana abin da ya roƙa kuma Allah ta'ala ya bashi to kai addu'a Allah ya baka ƴaƴa na gari Allah kuma ya baka ikon ɗaukar takalibin su a ko koda yaushe musulmi kada ya yi tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci wata wa Allah ta'ala ko da sadaka butoci na arwala guda biyar Allah ta'ala ta kama da alheri haka wani bawa Allah ya ko da barkan biyar ɗari yana neman addu'a haka wata bai wa Allah ta yi ko da barkan dalilin haka wata bai wa Allah ma ta ko da ta wani bawa Allah ya ko da barkan kunu da kuma hajjiya shafa jama'a da suke cikin abinci Allah ta ala saka mu kowa da alkhairi mutane da yawa sun yi magana da jiya zuwa yau suna neman addu'a cewa muku addu'a Allah ta ala ya mutu da bukata akwai wata ta ce yin ta fice ta saboda ba ta haihuwa tana neman Allah ta ala cikin mutum miji na gari in Allah ya sa akwai na gari a nan bismillah haka nan wani shi ma yana cikin tsananin bukata ta addu'a akwai abin da yake nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare da muke karatu da su a wannan majalisi yana neman addu'a Allah ta ala ya rage bukata haka nan ya ce min nauyin bashi ya mai yawa a mai addu'a Allah ta'ala ya sanya ya tsira da cikin nauyin bashi dukkanin su zama ina ta wasu da sunayen Allah mafiya kyawu da su kuma Allah maɗaukaka Allah ta'ala ya ba da bukatun mu gaba ɗaya Allah ya ji mai da mu da iyayen mu da shugabannin mu da malaman mu Allah ba mu zaman lafiya a mu Allah ya samu na ayyukan da muke na ibada Allah ya hana mu saba masa akan abin da muke so mu yi Allah ya ba mu ikon yin da'a ko muna ko kuma masu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين